yau laraba 26 ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 18 ga watan august 1998 a shekul muhaddis al'allamatun nihrir abu abdulrahman muhammad nasiruddin albani wa hafizahullahu ya ce alkiyamu tsayuwa a sallah wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kifu fiha ka'iman fil fardi wa tatawu'i kafin mu tafi da nisa ran nan ainihin bayan da aka tashi karatu wani yayi magana dangane da tarjamar alkur'ani ta Muhammad Ali banda Yusuf Ali to a takaitan takaitawa ka sani da cewa tarjama ta Muhammad Ali ta fi ta Yusuf Ali sharri da bala'i ma kuma don haka sai kai hankali abin da yake maka lazimi kana son ka fahimci addinin musulunci wanda annabi Muhammad ya zo da shi to lallai gare ka ka je ka koyi harshen da Allah ya saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani shine larabci shine kawai zaman ka lafiya in ba haka ba za ka waye gari ibadar ka daban da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya zama waɗannan malaman fiqhu in ka ce zantutukan su kawai za ka bi ba tare da kane kana gane menene tsantsar na annabi ba zai zama ibadar ka ta saba wa ta annabi tamaman don Allah ina kuma in ya zama kana koyan addinin da wani harshe ne ma wanda wanda shi ma wanda ya fassara maka da wannan harshen bai kware a qur'anin ba balle ya kware ainihin a harshen larabcin don haka abin da ya ga ya fahimta kawai shine zai fassara maka to don haka wajibi mutane sai ku yi hankali da waɗannan ainihin wato tarjuma in ba haka ba kuma za ku hallaka wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqifu fiha qa'iman fil fard wa tatawwu'i manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana tsayawa a cikin ainihin sallah tsayuwa a tsaye a cikin sallar farilla da sallar nafila ittimaran bi qaulihi ta'ala yana mai koyi da maganar Allah madaukakin sarki yana mai bin umarni shine ittimar daga amara ya ya'muru ittimaran yana mai koyi da umarni Allah madaukakin sarki da Allah yake wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna cikin natsuwa shine ma'anar kunuti anan qanitina ku tsayu ga Allah kuna cikin natsuwa kuna masu natsuwa wannan wannan aya tana nan ainihin a cikin suratul baqara aya ta 238 wa amma fi safari amma a halin tafiya kuwa fa kana yusalli ala rahilatihi nafila annabi ya kasance yana sallar nafila akan ainihin dabbar shi akan abin hawan shi wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi shadidi ala aqdanihim a halin tsoro kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta wa al'ummar shi in dai tsoron ya tsananta kwarai da gaske to su ainihin yi sallah din ala a kadamihin a kan digadigansu wato a tsaitsaye kenan suna halin tafiya suna ainihin hali kowane hali sallar ta sauƙaƙa idan tsoro bai kai tsanani ba to za mu yi ainihin sallar sai ya danganci yadda muke tunanin makiya za su fuskanto mu in muna ganin cewa makiya za su fuskanto mu misali ta alƙiblar mu ne to sai a fara sallah da liman da dukkanin jama'a kamar mamu ne guda ɗari idan aka yi ruku'u aka ɗago daga ruku'u in aka tashi tafiya sujuda sai liman da waɗanda suke rabi na gaba kamar hamsin kenan sai su tafi sujuda su ɗago daga sujuda su sake komawa sujuda su ɗago in suka miƙe tsaye sai kuma waɗannan da ke tsaye-tsaye ba su yi tasu sujudar ba sai su tafi ainihin kowa ya wa kanshi wannan tashi su juda guda biyu ya ɗago sa'annan sai su marmaza su zo sai su riski liman sai a sake yin wannan raka'a ainihin haka za a yi ko kuma a yi raka'a biyu liman ya yi raka'a biyu da waɗannan waɗancan kuma suna bakin daga in ya zama ana tunanin maƙiyan za su ɓullo mana ba ta alƙibla ba ne idan liman ya idar da raka'a biyu da waɗannan ainihin mutane sai ya ainihin sallah ne sai su koma su karɓi bakin daga waɗancan kuma su zo liman ya sallah raka'a biyu da su kaga wannan ya nuna kamar a kwatankwacin halin tafiya a kuma halin tsoro don haka kasuru kenan ya raka'a biyu da waɗannan ya sake raka'a biyu da waɗannan waɗannan da ya raka'a biyu da su na farko shi farilla su farilla na biyu kuwa shi na fila su kuma ainihin a matsayin farilla wannan duk ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka zaka ga hadisai na sallar tsoro sun zo da kaifiya iri iri iri iri ba wai suna tura junansu bane a'a gwargwadon halin da kuka shiga to sai ku dubi wani hali ya dace da ku daga cikin irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi a takaicen takaita ko baka tafi da nisa ba ka sami littafin bulogul maram zai warware maka waɗannan mas'aloli sa'an nan in tsoro yayi tsanani to kaga magana a hada sahu a hada kafada ma bata taso ba ana ya mutsane ainihin a halin yaki to shine annabi ya sunnanta al'umma shi za su yi sallah a kafa suna tafiya aur rukubanan ko kuma a haye suna kan wani abin hawa kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata a can baya wa zalika ta'ala wannan shine ma'anar magana Allah madaukakin sarki da Allah yake hafizu ala salawati was salati wusta dukkanin salloli ku kiyaye su baki daya azhar la'asar magariba isha asuba ku kiyaye su akan lokacin su yadda suke ba tare da kun sanya son zuciya ba was salati wusta har ma da sallar tsakiya wacce ce sallar tsakiya gashi a ƙasa a sheikh allama allama ce hiya salatul asri ala al sahih ita ce sallar la'asar ga magana wadda take mai inganci inda jumhurul ulama'i a wurin mafi yawa daga cikin malamai minhum abu hanifata wa sahibahu daga cikin waɗannan manyan malamai da suka ce sallar tsakiya ita ce la'asar akwai al-imamu abu hanifa da ainihin almajiran shi guda biyu da muhammadu da abu yusufa wato abu yusuf da da abu yaqub kenan da da abin nan yaqub wa fi zalika ahadithu kafira yace akan haka akwai hadisai masu yawa saka al-hafiz ibn kafir al-hafiz ibn kafir ya kwararo waɗannan hadisai fi tafsirihi a cikin ainihin tafsirin shi na ibn kafir wannan ita ce sahihiyar magana me yiwa kai an tarbiyance ka a malikanci akan cewa sallah asuba ce ko kuma ainihin cewa sallah azhar ce to ka sani dukkanin sallolin nan biyar an samu wani malami ya ce ɗaya daga cikin su ce salatul wusta wani ya ce sallar isha ce wani ya ce sallar la'asar ce wani ya ce sallar azhar ce wani ya ce sallar magariba ce wani ya ce sallar asuba ce duk sallolin nan biyar an samu wani malami to kamar yadda muka wuto a baya ba cewa za a yi duk wanda ka ɗauka yayi saɓani rahama ne a'a sai a duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na da ta cewa akai sai aka ga eh hadisai sahihai sun zo tun daga cikin sahihul bukhari da sauran tafai suna hukunta cewa sallar la'asar ita ce salatul wusta ma'ana sallar la'asar ta fi dukkanin waɗannan salloli daraja dan haka Allah ya ware ta yace ku kiyaye dukkan salloli har ma da sallar la'asar ai ita ma sallah ce to dan a nuna maka darajarta domin haka a cikin alkur'ani da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu sai ce ruhu fiha daren lailatul qadr mala'iku na sassauka kai har ma da mala'ika jibrilu ai shi ma menene mala'ika ne zikru fardin min afradil ammi bi hukmil ammi yukhassisu wato an faɗi wani ɓangare ne daga cikinsu don a nuna wata daraja da yake da ita ta musamman ba wai dan shi ba a cikinsu yake ba to haka abin yake maka anan don an samu hadisai sun zo guda biyu na farko ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce mutumin duk da ya asarar sallar la'asar tamkar ya ainihi tamkar ya rasa iyalan shi ne gaba daya ma'ana ko ambaliyar ruwa ko gobara ko wani bala'i ya darka ke iyalanka gaba daya zama kai kadai ka rage kenan a duniya kwatankwacin wanda ya asarar sallar la'asar kenan wani hadisi kuma ya ce mutumin da ya asarar sallar la'asar wannan mutum ayyukan shi baki ɗaya sun ɓaci waɗannan hadisai dukkan su cikin sahihul bukhari a takaicen takaitawa ma'anarsu shine duk sa'an da wani tsautsayi ya rutsa da kai baka sami yin sallar la'asar akan lokaci ba to kwatankwacin asarar da kai kamar a ce da uwarka da ubanka da matarka da ƴaƴanka da kowa naka a waye gari duk gaba ɗaya kayi asarar su kwatankwacin asarar da kai kenan wannan ba da gangan bane wata matsala ce ta rutsa da kai sai ka tafta asara baka same ta a jam'i ba ko baka same ta akan lokacin da ba amma da gangan ka ki zuwa sallar la'asar ko kuma ka ƙi yinta akan lokaci to duk ayyukanka baki ɗaya shine ake nuna maka cewa hukuncin sun ɓaci ina ma'ana ɓaci kamar yadda muka sha gaya maka nan duniyan nan ba wurin bata aiki ba ne sai an je ranar alkiyama kana ganin gashi gadan gadan sai a tarwatsa shi sai a ce baka da lada akan shi shi yasa sallar la'asar tana da daraja to da wannan hadisi da waɗannan hadisai da na kawo da kuma hadisan da suka zo karara suka ce sallar la'asar ita ce salatul wusta to su ne malam yake ishara akan cewa ibnu kasirin ya kawo su shi yasa sallah ce mai girman daraja Allah ya shiryar da mu shi yasa a farkon musulunci dama sallolin da ake kenan daga sallar asuba sai ainihin sallar la'asar daga sallar asuba sai sallar la'asar sallar asuba raka'a biyu la'asar ma raka'a biyu daga ƙarshe ne aka zo aka ƙara salloli aka ƙara zakawo'i kuma wannan ainihin aya Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah a cikin natsuwa wannan aya na daga dalilan saukarta da su habbai in suna sallah a farkon musulunci su ne suna hira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana gaba yana limanci su kuma suna hirar su wani yaya kasuwa yaya kaza za a je daurin aure gobe kaza hira irin ne da kullum sai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah cikin natsuwa sai suka ce fasakatna sai muka shiru daga lokacin sai aka daina zance a sallah wannan ya nuna ashe duk sanda mutane suke abu ko baka so in baka da shari'ar da ta hana su kaka hana su ga matan annabi suna fita na umar baya jin daɗi mata annabi ta sa kai ta fita ba kulle babu hijabi manzan Allah ka hana matanka na umar yana jin ba daɗi sai ya ce a'a Allah bai bada doka akan haka ran da Allah ya bada doka sai a amma yanzu Allah bai ce ba ba za mu ce ba mata ta zo ta ce ya manzan Allah mijina ya yi mini zihari ya ce in ya ma da ni ya kwanta da uwar shi to ni yanzu ya zan da rayuwata ya tsiyaye ni na riga na haife duk 'ya'ya in na ba su wurin shi yunwa ya wulakanta su in na ba su na yunwa ta hallaka su ya zan yi manzan Allah ya ce ba ni da ta cewa game da ke Allah bai saukar mini ba to amma yanzu malami bai san hukunci ba gaba ga zai ce ko da bamu sani ba amma haram ne ina ake yin wannan malanta ta maguzancin ba a kasan nan ba baka sani ba kai da kanka wato jahilci ya haifi ilimi jahilci ya haifi ilimi ko da ban sani ba amma haram wannan kalma wallahi sai ta zaunar da mutum a wutar jahannama saboda na daga cikin abin da Allah yake fushi da shi shine kai kai saurin yanke haram baka da dalili ga annabi dai kun ga bai iya cewa haram ba bai iya cewa ka fita bai ce Allah bai ce ba abbas su fita nan nan sai aya ta sauka sai ya ce to ga doka wannan mata duk ta gama kai da komowarta ta tafi sannan mala'ika jibril ya zo qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wallahu wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah ya ji wannan mata wadda ta zo ta kawo kukanta ga Allah Allah yana jin hira da tattaunawa da kuke Allah mai ji ne Allah masani ne Allah duk ya ji abin da kuke cewa don haka abin da za ta yi ga yadda mijin zai ga yadda mijin zai ga yadda mijin zai yi shi ke sai Allah ya warware matsalar sai annabi ya ce to ga doka ko yan tabawa ko ciyar da miskinai ko kuma ainihin abin da ya shafi azumi na watanni biyu duk wannan miji ba zai iya ba sai annabi ya ce to ga buhu ɗaya ki je ki kai mishi ya samu ya yi kafara ita kuma sai ta ce ni ma ina da buhu ɗaya zan haɗa sai a bayar a rufe asiri fa in khiftum Allah ya ce idan kun ji tsoro in kun shiga halin tsoro farjalan to sai ku yi sallah duk yadda ta samu ko kuna tafe a kafafuwanku aw rukubanan ko kuma akan abeban hawa fa idza amintum in kuka shiga halin aminci wato ya zama babu tsoro fazkurullah ku yi sallah ga Allah shine ma'anar zikrullah anan saboda ya ce fa idza amintum ina ma'anar ku ambaci Allah don gashi ya ce fazkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna ku ambaci Allah kamar yadda Allah ya sanar da ku abin da da can ba ku sani ba da can sallar ba ku santa ba Allah ya zo ku muku za ku tsayu kuna sallah sai kuma yake in an shiga tsoro za ku iya ta a tafe ko kuma a haye to sai kuma ya ya ce amma in kuka shiga aminci to ku ambaci Allah kamar yadda ya sanar da ku abin da ba ku sani ba wato ambaton Allah anan shine sallah irin yadda kuka santa ta yau da kullum wannan ainihin aya ta zo a cikin suratul baqara aya ta ɗari 238 zuwa 239 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to daga nan ne salatu talibi wal matlubi ta samo ita ma salatu talibi shine ka tafi kana neman wani kana tunanin in har ka tsaya yin sallah a zahar ga lokaci yayi to zai ƙara gaba zai ƙara tsere maka al matlubi wanda ake nema an biyo ka ana neman ka za a kama ka in har ka tsaya yin sallah za a zo a riske ka to kana wannan hali kana ruga gudu da kafa ne ko da keke ko da mashin ko da doki ko da mota sai ka kaddara kana yin ainihin sallah gwargwadon yadda ta sauƙaƙa daga nan wannan hukunci shi ma ya samo asali kuma bayanai na ƙara ina nan ƙarin bayani cikin sahih al-bukhari wa sallallahu alaihi wa sallama fi marad mautihi jalisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin yayi sallah a rashin lafiyar shi ta ajali ya yi sallah ainihin a zaune kaga anan bayani akan cewa wajibi ne a tsaya a sallar farilla ko a nafila ashe a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayawa a sallar farilla ko a nafila to amma gashi an ce a halin rashin lafiya ta ajali kaga larura kenan ya yi ainihin sallah a zaune sallah kuma ta farilla ce wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya ainihin ruwaito shi wa sahahahu kuma ya inganta shi wa ahmadu haka al-imamu ahmad wa sallaha kadhalika marratan ukhra qabla hadhihi kafin wannan lokaci ma na sallah da yayi a zaune wanda yake daga wannan sai mutuwa to kafin wannan ma ya taba ainihin yin sallah din a zaune hina shtaka lokacin da ya wata rashin lafiya wato lokacin da ya rashin lafiyan ajali ya yi sallah a zaune to kafin wannan lokacin ma ya taɓa yin wata ainihin sallar a zaune da yaushe ne sai ya ce hina shtaka lokacin da ya rashin lafiya wa sallan nasu wara'ahu qiyaman mutane suka ainihin bishi sallah a bayan shi suna tsaitsaye yana ainihin gaba yana limanci sai sahabbai suna tsaitsaye sun zo duba shi ne ya ainihin fado daga kan doki ya kurje sai zama sai suka je duba shi lokacin sallah ba zai iya tashi yayi sallah ba sai wuce ne musulmanci a zaune su kuma sai suna bin shi sallah a tsaitsaye a baya fa ashara ilaihim an ijlisu sai musu nuni da hannu haka su zauna su zauna fa jalasu sai suka ainihin zauna falan man sarafa lokacin da ya sallame qala sai yace in kittum anifan la taf'aluna ila farisa war rum a dazu kun yi dab kun kusa da ku yi aiki irin na mutanen ƙasar farisa da ƙasar rum wato mutanen ƙasar Farisa Iran kenan a wancan a wannan lokaci mutanen ƙasar Farisa a wannan lokaci maguzanci suke ta hanyar bautar wuta mutanen Rum kuma kiristoci ne to kun kusa ɗazu ku yi aikin su yaya aikin su yake ya kununa ala mulukihim su suna tsaitsayawa a tsaitsaye akan sarakunan su wa hum qu'udun sarakunan suna zazzaune sarki na zaune fadawa suna ainihin tsaitsaye fifita suke saboda girmama shi ne gashi nan dai haka suke yi sai ma'aiki ya ce fala taf'alu kada ku sake ku sake aikata haka inna ma ju'ila al-imamu shi liman da kuka gani an sanya shi ne li utamma bihi don a koyi da shi sai yayi kaza sai a yi sai yayi kaza sai a yi sai ai yayi kaza sai ayi fa idza raka'a farka'u in liman ya ruku'u sai ku yi ruku'u ba wai ku yi tare da shi ko ku riga shi ba a'a sai yayi sa'annan sai ainihin ku yi wannan fa tana fa'idantar da at wa tarahi fa raka'a farka'u idan ya ruku'u to farka'u ku kuma sa'an nan sai ku yi fa ta farko fa'iza fasihiyya ce fa kuwa ta biyu farka'u tufidu tartiba wa tarahi idan luman ya ruku'u sa'an nan ku kuma sai ku yi kamar yadda wata riwaya ta Abu Dauda sai ta ƙara fasara ta ce fala tarka'u hatta yarka al-imamu kada ku sake ku yi ruku'u sai liman yayi don haka ba daidai bane kana sallah kana ruku'u tare da liman ko kana riga shi wa idza rafa'a idan liman ya dago farfa'u ku kuma sai ku dago wa idza salla jalisan idan liman yana sallah a zaune fa sallu julusan ajma'una baki ɗayan ku sai ku yi ainihin sallah a zaune kaga ko da cewa ya fasallu julusan sai ku yi sallah a zaune ya isar amma sai kawo bitaukidi bittakid yace ce ajima'una baki ɗayan ku sai ku yi sallah a zaune sai ku bi shi ma'ana liman bai da lafiya ba zai iya ainihin sallah a tsaye ba kuma musamman yanzu duk abin da manzon Allah ya zo da shi sai kun ga in dai za a bi shi sai ya kawo zaman lafiya irin waɗannan limamai namu waɗanda ba sa son kiftawa ido ya zama ba su za su yi sallah ba to shi kenan yau baya da lafiya to ya wuce limanci ala gafata malam wuce sai ya zauna mu ma duk sai mu zauna gaba daya yan jakan magori ne yan CNN ne yan wane ne duk su zo su dauka hatsin bara ne duk su je su yada yau an yi sallah ai a zazzauna gaba daya sai a ce umarnin manzon Allah aka bi ba a damu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa huwa mukharrajun fi kitabi al-Sheikh al-Allamah al-Albani yace wannan hadisi yana nan na fitar da shi a cikin littafi na mai suna irwa'ul ghalili tahta hadisi a karkashin hadisi na 394 mun fahimci wannan da kyau ko to wannan hadisi na daga cikin abubuwan da zamu cire a ciki shine abu na farko wato idan mutum ba shi da lafiya a matsayin shi na liman ya zo ainihin zai wuce ya yi limanci a zaune to mutane za su ainihin yadda su bi shi ba za su tsaya ba abu na farko da za mu cire a cikin hadisin kenan domin gashi sun tsaya har ma sai da ya musu ishara ashe zama din za su yi abu na biyu wannan ya nuna nuni a cikin sallah bai bata sallah ba domin mazhabin ahnaf sun ce man ashara fi salatihi faqad fasada salatuhu ko alharakatu tubtilu salam motsi yana bata sallah dan haka ba hanafi idan ya daga hannun shi ya ɗora a kan cibiya ɗin nan yadda mazhabin shi ya nuna ya kane gam sai ka ga kamar bulo aka aje baya motsi saboda da ya ɗan motsa to sallar ta ɓaci shi a gurin shi to gashi annabi ya yi nuni a cikin sallah haka to babu laifi dan mutum yana sallah ya yi ainihin wata ishara ya yi nuni ko bukata ta kama ya ɗan matsa gaba kaɗan ko ya ɗan matsa baya ko ya yi dama ko ya yi hagu kaɗan ko dai wani abu makamancin haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan sa'an nan wannan hadisi ya nuna mana ashe ba addinin musulunci ba ne ka shigo ɗaki matarka tana zaune sai ta miƙe ko kuma ka shigo ɗaki kai malamin makaranta ko malamin jami'a ko malamin firamare ko na islamiyya ko na sakandare sai yara sun miƙe sun yi maka good morning sa sun gama wulakanta ka in suka yi maka haka domin ka'ida ita ce duk mutumin da ka sake yi bidi'a akan ka ya wulakanta ka kamar ka haifi ɗani ya tsuguna ya gaishe ka to ya gama cin zarafinka duk inda ake tonan silili ya yi maka a duniyan nan don me don ya durƙusa ya gaishe ka girmamawa da karramawa shine gari ya waye ɗanka ya maka sallama ya miko maka hannu ku gaisa duk gaba ɗayan zunuban ku sai su ainihin kakkaɓe kamar yadda ma'aiki ya faɗi a cikin hadisi sahihi da tirmidhi ya ruwaito to don Allah ba a samu falala ba to amma in ya durkusa ya gaishe ka na farko da kai da shi duk kun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma kun yi asarar wancan ladan to wani irin sharri ya wuce wannan ɗaya kenan don haka ba addinin musulunci ba ne miƙewa a ainihin wato domin a gaida wani amma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da yasa aka ɗauko sa'ad ibnu mu'azin ko sa'ad dan ubada wani shugaba ne daga cikin ainihin shugabanni na yahudawa sai musulunta da aka je yaƙi sai aka ji mishi rauni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a je a ɗauko shi sa'ad ɗin nan wanda yake asali shi shugaba ne cikin yahudawa waɗannan yahudawa tun da kun ci amanar mu bari a kira ɗan uwanku na jini amma ɗan uwanmu na musulunci duk hukuncin da ya muku in ya ce mu kyale ku za mu kyale ku in ya ce mu yanka ku za mu yanka ku da aka je aka ɗauko sa'ad sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce qumu ila sayyidikum ku miƙe ku tarbi shugabanku to wasu na kafa hujja da wannan hadisi akan cewa in babba ya zo za a miƙe mishi da farko tukuna kun ga wannan hadarin kwanaki na yi bayanin irin shi akan fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahuna wasu suna cewa ai sujuda qabli da ba'di ma babu ita saboda gashi Allah ya ce azaba ta tabbata ga masallata waɗanda suke eh, rafkannuwa a sallah sai na a'a ba Allah cewa ya nuwa a sallah ba cewa ya rafkannuwa game da sallah ba cewa ya fi salatihim ba cewa ya an salatihim ma'ana mutumin da ba zai sallah akan lokaci ba ko kuma ya kiyanta shi ake magana to haka nan da yace qumu ila sayyidikum fasarar shi shine ku miƙe zuwa ga tarbar shugabanku ba cewa ya yi li sayyidikum ba ba cewa ya ku miƙe ba an ɗauko shi ne bai da lafiya duk an bubbuge shi a wurin jihadi a wurin yaƙi ya ji rauni don haka ɗoro shi aka yi akan dabba yanzu kaga dole za a sauke shi to ku tashi ku tarbe shi ku sauke shi abin da hadisin yake nufi kenan don haka a cikin addinin musulunci babu inda shari'a ta ce in wani babba ko wani wane ya shigo za a ainihin wato a tashi mishi sai ya zauna tukuna a zauna ko kuma shi yana zaune mu kuma muna tsaye wannan ba addinin musulunci bane ko kuma a ce wannan babba ne shi yana kan executive chair mu kuma dole ga kujeru a banza a zauna amma sai zauna a kan kafe wannan ba addinin musulunci ba ne yadda yake zaune akan kujera kowa zai zauna ainihin akan kujera addinin musulunci bai hana wannan ba addinin musulunci kuma shine kadai addinin da Allah ya yarda abi duk wanda ya kawo wani addini ranar kiyama din nan in aka je to sai ya rena kanshi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu Allah yace duk wanda ya lalubo wani addini ya bi ba musulunci ba faufau Allah ba zai karba ba a nan duniya kenan huwa fil akhirati min al khasirin ranar lahira kuma yana daga cikin waɗanda suka yi asara don haka ba shi cikin addinin musulunci wani ya miƙe maka gashi annabi ya ce kun kusa ku yi aiki irin na farisa da rom manzo Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kwaikwayi wasu al'umma shi din ya zama ɗaya daga cikin su sa'annan kuma fa yazo ya ce fala taf'alu kada ku sake ku aikata haka me kenan kuna tsaitsaye liman na zaune kuna tsaitsaye yallaɓai yana zaune kun da aiki irin na kafirai to amma da yake kafiran ne suka yi tarbiyyar mutane ba haka ake tsari ba tsarin da ake bi ba kenan to lallai ku gyara kai class teacher ne kana karantar da mathematics to ai kai musulmi ne kai sunna kake bi kana shigowa yaro zai maka good morning kamar shanu ko good morning din ba su iya ba ku koya musu good morning din ya fi muku wannan miƙewa good morning sa shi shikenan sai a miƙe har in wanda bai miƙe ba sai a kama shi a mishi bulala kuma garin miƙe wannan duk an bubbuge gwiwa an yi kwaramniya sai an kai wajen minti uku kafin a samu natsuwa wajen miƙewar da zama daga zuwa ka fara musu mathematics ɗinka mana dan me sai sun miƙe maka duk wannan girman kai ne ba anan ake samun daraja ba da wani muzure da wani abin duk da zaka yi wa ɗalibai ba shine zai sa ka samu daraja ba ka nuna musu yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya rayu nan ne za su girmama ka wannan kenan to sa'an nan wannan hadisi kamar yadda muka ji da annabi ya kawo mana wannan shari'a cewa in liman na sallah a zaune to mu ma mai sallah a zaune baki daya to an samu ainihin wasu daga cikin malaman fiqh ba su dauki wannan hadisi ba sai suka ce an shafa wannan hadisi dan haka ba za a yi aiki da wannan hadisi ba liman yana zaune ana bin shi sallah mamu suna zaune suna ainihin wato bin shi sallah wasu suka ce an shafa wannan hukunci wasu kuma suka ce a'a ai daga baya an samu liman na zaune amma mamu za su yi sallah a tsaye ya faru haka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka su yanzu sun yadda waɗannan liman zai zauna ya yi a zaune amma mamu za su yi a tsaye ɗaya kenan waɗancan kuma su suna tuhumar nema gaba ɗaya liman in ba lafiya ma ba ma zai wuce gaba ba ya yi sallar sai ya haƙura tunda a zaune zai sallah in kuwa har ya wuce din to ma ba za a bi shi sallah ba har suka kaga hadisi akan haka cewa wanda di ya wuce gaba ne muku limanci a zaune kar ku sake ku bi shi sallah in kuma kun bi shi babu sallah akan haka a takaicen takaitawa wannan hadisi ainihin bai inganta ba kuma waccan fahimta ainihin ba daidai ba ce don haka al'imamu shafi'i Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda a cikin wannan littafi nashi a risala wadda ran nan nazo mun dan tattauna wasu matsaloli a ya yayi bayani ɗaya bayan ɗaya ka je ka nemi wannan littafi a risala ta al’imamu shafi'i da ta haƙiƙi da sharhin Ahmad Shakir a takaice zan dan karanto kaɗan ne daga abin da shi a Sheikh Ahmad Shakir ya ce in ya sai mu gaya maka littafai waɗanda za ka ainihin je ka duba a takaicen takaitawa manufar abin da za mu faɗa maka shi ne. ko liman bai da lafiya zai wuce gaba ya zauna ɗin in a zaune zai sallah ɗin ana ainihin bin shi ɗin kuma a zaune kar a bi shi a tsaye wannan maganar ita ce daidai daga cikin zantutuka masu dama na malamai a Sheikh Ahmad Shakir a cikin shafi na 257 ya ce wa hadhihi al-mas'ala wannan mas'ala fi salatil ma'amumi khalfal imamil qa'id game da cewa mamu ya bi ainihin limamin da yake sallah a zaune min a masail al-khilaf na daga cikin matsaloli waɗanda yake akwai matukar sabani sosai game da su game da malaman fiqh walil a fiha aqwalun mukhtalifa malamai na da zantuttuka masu ainihin sabani da juna wa abhasun mutan mustau'iba da kuma bayanai waɗanda malamai suka yi waɗanda sun sun shafo matsaloli da dama akan wannan matsala fiha khata'un wa fiha sawabu cikin zantuttukan nan na malamai akwai waɗanda ke kuskure akwai waɗanda suke daidai Ahmad Shakir ya ce laisan maqamu huna maqamu tafsiluha nan dai ba wurin ainihin tsayawa a yi bayanin su bane amma wanzur fi zalika farhat tafrid ka duba littafin farhut tafrid lil hafiz al iraqi na babban malami al iraqi mujalladi na biyu shafi na da uku zuwa 346 wa nasbar raya da littafin nasbar raya lil zailai ta al-imam zailai a mujalladin farko shafi na ɗari biyu da arba'in biyar zuwa ɗari biyu da da arba'in tara min taba'atil hindi wato daga bugun ƙasar hindiya wal muhalla ibn da kuma littafin almuhalla muhalla ta ibn hazm wa ta'aliqana alaihi da kuma sharhin da muka yi wa muhalla din juz'i na uku shafi na hamsin da takwas zuwa saba'in da biyu wa nailal autari lishaukani da littafin nailal autari na shaukani juz'i na uku shafi na ɗari biyu da bakwai zuwa ɗari biyu da goma sha biyu wa gaira zalika yace da ma waɗansu littafan ka je zaka ga inda malamai suka faɗi suka tashi suka kai suka komo suka tattauna suka yi ƙoƙarin tace al'amarin da yake gaskiya الشيخ أحمد شاكر المحقق يتي والصحيح الراجح عندنا maganar da take daidai a wurin mu wadda muka ɗauka saboda dalilai da muka gani ma zahaba ilaihi ahmad ibn hanbali ita ce maganar da al-imamu ahmad ya tafi akai min anna al-imama idza salla jalisan akan cewa idan liman na salla ainihin a zaune li uzrin saboda wani uzuri wajaba alal ma'amumina wajaba alal ma'amumina an yusallu wara'ahu julusan wajibi ne ma mu su bi shi sallah din kuma in za su bi shi sallah din a zaune za su bi shi sallah ala hadisi Anasin wa Aisha saboda hadisin Anas da Aisha su ne waɗannan hadisan da shi a Sheikhul Allamatul Albani ya ka mana a cikin sifatu salati domin dama Albani ya ce ba sai ya ce daga Aisha ba sai dai gaya maka littafin kawai allazaini na bayayi ce waɗanda waɗannan hadisai sun gabata a cikin wannan littafi bi kamai da lambobbuka guda ɗari 696 zuwa ɗari bakwai a wannan littafi ar risala ta shafi'i kenan wa anna da'awan ya ce kuma cewa wai an shafa wannan hadisi wannan da'awa ce kawai magana ce ba ta da asali la dalila alaiha ba ta da asali ba ta da dalili bal hazal hukumu yace wannan hukunci na cewa mamu ya bi liman limamin da ke sallah a zaune yace wannan hukunci muhkamun hukunci ne wanda yana nan ana aiki da shi to a takaicen takaita kenan daga shafi na 257 zuwa 258 na ainihin wannan littafi ar-risala littafin farko a duniyar musulunci na usul na Imam Shafi'i ta'liqi da sharhin Sheikh Ahmad Shakir jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to daga cikin fa'idojin da muke so ka fahimta na in mun zo kan matsala muke tsayawa mu tattake ta gashi kasa da dauka da sauransu shine saboda mu in matsalar ta zo kawai aiki zamu da ita yanzu ranar da haka ta faru sai liman ya wuce nan sai mamu sai su zo sai kowa sai zauna to shikenan in ba za ka bi sallah ba ka wuce eh jakan magori ne zaka kai jakan boka ne zaka kai jakan duk wanda zaka kai sai ka kai amma dai mu dai mun yi abin da mu iya shine ne ba mu zo mun kakabo maka abin da ba mu karantar da kai ba sai da muka karantar da kai sannan muka ce ai aiki da zuwa kawai muka yi muka ce kaza to sai kaga amma sai mun karantar da kai tukuna wannan ita ce ka'idar da muke bi to a ƙarƙashin haka kuma zan ja hankalin 'yan uwa waɗanda ke zuwa daga wasu anguwanni waɗanda ke jagoranci ko karantarwa a wasu masallatai ku sani da cewa yadda kuka ji muna da'awa a masallacin nan ko tsarin yadda kuka ga muna gudanar da al'amura a masallacin nan ba fa shekaran jiya ne muka zo muka fara ba mun fara abin nan fiye da shekaru goma da suka wuce a masallacin nan da zagi da suka da sharri da ƙazafi da wulaƙanci babu wanda ba mu ji mun gani ba muka jure shi ne har kaga an zo yau yadda yake kowace magana muka zo kanta za ka ji kai tsaye za mu fito mu faɗe ta kowane karatu ya zo kai za mu zo kai za mu faɗi insha Allah ba ma shakka ba ma tamba ba sai mu aikata ina ma'anar haka wato sai da aka tarbiyanci jama'a kenan ashe ba rana ɗaya ne za ka zo ka juye mutane su kutun da guda hukuncin musulunci ba cikin hikimar Allah Allah na iya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama qur'ani a rana ɗaya dan mu ya saukar da ainihin wasu littattafai na annabawa zamanin da a lokaci guda su kutun da guda littattafan da haka suke sauka don haka da aka zo aka ana kawo qur'anin daki daki sai suka ce a in haka ne dan ne qur'anin ba zai sauka jumlatan wahida ba sai Allah ya ce a'a muna saukan maka da shi kaɗan kaɗan ne lin sabbita bihi fu'adaka don mu iya tabbatar da zuciyarka a kan abin da muke so ka aiki da shi ina ma'anar wannan qur'ani in ya sauka jumlatan wahidatan aikin fa zai bada wahala amma a saukar da aya kaza a koyar da ku karatunta fassararta aiki da ita kun yi aikin kuna cikin yi sai kuma wata ta sauka sai ku ga zukatan ku sun tabbata akan abin to haka muke da mu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa abin da mu muke so ba so muke mu kai da awar mu a fada a masallaci ba a ce an yi kokowa a masallaci shi yasa wannan masallacin da ka gani mu bamu taba yin kokowa ba tunda muke alhamdulillah rabbil alamin har zuwa yanzu sallar magariban nan da muka yi ba a taba yin fada ba duk abin da ka ga muna yi dinnan za ka je ka samu masallaci kaza suna suka suna faɗa amma mu imu ba mu taɓa ba saboda za mu zo ne sai mu karantar da mas'ala sai kuma a zo sai kuma a ce a yi don tun farko sai mun ɗaure ka da abu ɗaya shine sai mun ɗaure ka da la ilaha illallah ka muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da gaske kake la ilaha illallah wa da la sharika lahu muhammadu rasulullahi ka da gaske ne to mun fara ɗaure ka kenan fam cewa Allah kaɗai zaka bauta shi kaɗai bai da abokin tarayya manzan Allah shi kaɗai ne zaka bi bai da abokin tarayya a duniyan nan cikin annaba da manzanni baki ɗaya balle cikin limamai ma ba ma za a hada ba to ana ɗaure ka da wannan sai kuma a ce maka manzan Allah ya yi to goban aka zo za a yi kaga ba mu dan an yi maka shimfiɗa Allah ya shirya da mu salatul marid jalisan sallan mara lafiya a zaune wato mara lafiya dangane da bayani akan hukuncin sallar shi a zaune wa qala imran ibn husayn radiyallahu anhu imranu dan husaini Allah ya kara mishi yarda yace kanat bi bawasir na kasance ina fama da ciwon basir dama basir da bahaushe yake cewa larabci ne to basur shine asalin kalmar to bawasir jam'i ne wato basir din yayi yawa gashi a ƙasa al-Sheikh al-Allamatul Albani ya fassara wannan kalma yace jam'u basur bawasir din nan da yace basurori ko basurora to jam'i ne na basir yuqalu bil muwahhada ana iya karanta shi da ba ita ce al muwahhada mai ɗigo ɗaya a ƙasa kenan wa nuni ana iya karanta shi da nun guda a ce nasur zaka iya cewa basur zaka iya cewa nasur wallazi bil wanda ake karanta shi da ba mai ɗigo ɗaya ɗin nan ba da ka sani yace waramun fi batinil maqada wato wani ciwo ne a cikin dubura wallazi bin nuni wanda ake karanta shi da nun nasur qurhatun wasu kuraje ne fasida waɗanda suke yin caka-caka su ta yin ruwa a cikin dubura ɗin la tuqbalul bur'a ba su cika ainihin wato warkewa ba ma da wannan basur wannan nasur baya warkewa ma da fiha zalikal fasad matuka akwai waɗannan kuraje sun yi caba-caba ainihin a cikin dubura kaza fil fatah albani yace haka magana take daga cikin fatahul bari na ko sharhin sahih bukhari wato basur to ka san shi wata irin cuta ce wadda take ainihin a cikin dubura wanda yake wani za a ce a ciki yake wani kuma yana fita to wannan kuma nasur shi wasu kuraje ne taka taka taka taka za su fito ainihin a dubura din matukar suna nan to dubura ba za ta zauna lafiya ba don haka sai an yi maganin su tafi ka je ka karanta littafin a tsibbin nabawi haka je ka ga magungunan waɗannan nasur ɗin da basur ɗin. ya ce kana bi bawasir na kasance ina fama da ciwon basir fasa'altu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama sai na tambayi manzon Allah game da ya zan yi sallah fa qala sai yace salli qa'iman kai sallah a tsaye in zaka iya kenan fa in lam tastati in ba zaka iya yin sallah a tsaye ba fa qa'idan to sai kai sallah din a zaune fa in lam tastati in ba zaka iya yin sallah din a zaune ba fala jambin to sai ka kwanta a barin jikinka sai ka ainihin yi sallar gwargwadon yadda hali ya sauƙaƙa maka wannan ainihin hadisi tashi nan ya fitar da shi da wanda mu zo mu karanta bari mu karanta tukuna wa qala aidan kuma har yau shi imran yace sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallama an salati ar-rajuli wa huwa qa'id na tambaye manzon Allah game da hukuncin mutum yayi sallah a zaune wa qala sai annabi yace man salla qa'iman wanda ya sallah a tsaye fa huwa afdalu shi fi falala wato mara lafiya da zai daure ya yi sallah a tsaye to ya fi falala in zai iya wa man salla qa'idan wanda kuma zai yi aini wanda ya salla a zaune fa huwa nisfu ajril qa'imi wa man salla qa'idan wanda ya salla a zaune falahu nisfu ajril qa'imi to yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye wato mara lafiya in ya zama gadan-gadan ba yadda zai iya sallah a tsaye to yana da cikakken lada fa nan ana maganar mara lafiyan da zai iya yin sallah a tsaye to yayi sallah a tsaye ita tafi idan kuwa zai iya yin sallah a tsaye tare da daurewa amma sai yayi lambo ko ya dan yi tawili yayi sallar a zaune to sai a rubuta mishi rabin ladan mutumin da ke da lafiya lau zai samu in yayi sallah a tsaye kamar a ce sallah za a rubuta lada ɗari ne ga wanda ya ta lafiyar shi kalau lafiyar shi kalawai ya sallah sai za a rubuta mai lada ɗari misali to in ba ka da lafiya sai aka ce ka daure ka yi sallah ɗin a tsaye shi ya fi falala to in za ka iya daurewan amma ka ce tun da dai ban da lafiya dai bari in zauna to sai a rubuta maka rabin ladan wanda zai yi a tsaye in yana da lafiya shi hamsin kenan ina fatan an gane wa man sallah na'iman wanda ya salla na'iman ba a cikin bacci ba a kwance wasi riwaya wata riwaya sai ta bayyana ta ce muttaji'an a kwance kaga riwayoyi ke fasara junansu to a ka'ida ko baka samu wannan riwaya muttaji'an ba sai ka fasara na'iman din da cewa a kwance kawai wanda ya sallah a kwance a hali zai iya yi a zaune amma sai ya lambo ya yi a kwance falahu nisfu ajarul qa'idi to yana da rabin ladan wanda ya sallah a zaune wannan ainihin hadisi Ga shi ainihin a ƙasa malam ya ainihin abin nan ɗin shi da lamba ta uku da lamba ta hudu yace al-bukhari wa abu dauda wa ahmad su suka fitar da wannan hadisi qala al-khattabi wani babban malami wanda ya sharhin sahihil eh, eh, wanda ya yi sharhin sahihil bukhari khattabi yana da sharhin sahihil bukhari amma ba daga nan ne albani ya dauko wannan magana ba daga sharhin sunan abi dauda ne mai suna ma'alimus sunan babban malami ne shi khattabi malamin hadisi ne khattabi yace المراد بحديث عمران أبن حديث عمران يكي نفي المريض المفترض المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل mara lafiya wanda yake sallah ta hau kanshi shi kuma zai iya yiwuwa ya jure fa ya ƙumu ya yi sallah a tsaye ma'a mashakka tare da cewa yana ɗan shan wuya amma ya daure faja'ala ajar alqa'idi ala nisfi min ajr alqa'imi don haka sai annabi ya sanya rabin ladan wanda ainihin ya sallah a zaune kan cewa rabi ne ga wanda rabin ladan wanda ya sallah a tsaye targhiban lahu domin kwadaitarwa ga shi wannan mara lafiya fil qiyam wajen yayi sallah a tsaye din ma a jawazi qu'udihi tare da cewa ya halatta ya zauna tunda bai da lafiya amma an faɗi haka ne don a kwadaitar da shi ina fatan jama'a su yi wannan hadisi kyakkyawar fahimta qala al-hafiz fil fatah الشيخ العلامة الألباني يقول كما حافظ يا فتي أتكن فتح الباري واتو أنجم مغانا الخطابي كنا فتح الباري جزء نبي شافي نتليه إلى ستين دا تقوص سيتي وهو حمل متجه وهو حمل متجه وانا فسر دا خطابي فسر تي ودي ذات إيا فسكانتا ذات إيا زما دي واتو أبن زي وهكا abin da ake nufi shine in kana da ikon ka yi sallah a tsaye amma baka da lafiya to ka yi a tsaye amma in ka ce to ni dai tunda dai ban da lafiya ban je in zauna to zauna din amma sai an rubuta maka lada rabi amma inda ya zama gadan gadan ne rashin lafiyar ta kai yadda babu halin da zaka iya tsayawa to sai ainihin ka yi ita wannan sallah din a abin nan a zauna din to sai ka samu cikakken lada sai ce wal muradu bihi al marid mun koma can sama yace abin da wannan hadisi yake nufi shine mara lafiya faqad qala anas radiyallahu anhu yace haƙiƙa anas Allah ya kara mishi yarda yace خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناس من ذا الله يافتو يسام وسمتاني وهم يصلون قعودا من مرض سنا صلى أززون سبو دباس دلافيا فقال في النبي صلى الله عليه وسلم أيتي إن صلاة القائد على النصف من صلاة القائم sallar wanda ya a zaune dai rabin lada zai samu na wanda ya ainihin a tsaye wato yana kwaɗaitar da su akan kar ku ga daga zarar rashin lafiya ta kama kawai ku ce to ai shi shikenan bari ma dai kawai mai sallah a zauna a'a san cewa duk da haka da za ka daure ka yi ainihin sallar a tsaye to da ainihin ya fi falala kamar yadda na faɗa fatin farko mai yawa masu rike da tsohon bugu na sifata salata za su yi ta ganin canje-canje to dan haka muka ce lallai kowa ya nemi inda wannan sabon bugu yake gashi yace wannan hadisi al-Imam Ahmad da Ibn Majah su suka fitar da shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا من ذا الله يجي wani ونمر لا فيها فرآه يصلي على وسادته في من ذا الله يسامو ونمر لا فيها ينا صلى في قنش ينا صلى على وسادته wato yana sujuda yana ɗora goshin shi akan fulo fa akhadha sai annabi ya karba fulan fara biha sai ya wurgi da shi fa akhadha udan sai mutumin kuma ya ɗauko ice li yusalli alaihi dan ya rinka yin sujuda yana ɗora goshin shi akan wannan ice a wurin sallah fa akhadahu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai karbi wannan ice farama bihi sai ya wurgar da shi wa qala annabi yace salli ala al-ardi in istata'ata kai sallah a ƙasa idan zaka iya wa illa in ba zaka iya ainihin kofa goshinka a ƙasa ba fa aumi ima an kai nuni da ka waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujudaka ta zama ƙasa da ainihin daga ruku'unka tunda ainihin akwai larura a goshinka akwai wani ƙulu ya fito maka ko akwai wani tabo ko akwai ainihin ciwon ido ka san akwai ciwon ido mai masifar zafi in ka tafi da goshinka ƙasa haka sai ka ji kamar idan zai zazzago ya faɗi ko ka rufe idan ko kuma ciwon kai sai ka ji kamar kwanyarka za ta zazzago to irin wannan in ya zama in ka aje kai akwai larura to sai ka ainihin eh, zauna kana sallar ka a zaune idan ka zo daidai ruku'u sai ka dan risina ka dan in ka zo sujuda sai ka risina ka dan yayi kafa fiye da yadda ruku'un ka yake sallar ka tayi ko da cikin jam'i ne sai ka zo ka zauna sai ka bi su haka babu laifi insha Allah saboda wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj babu tsanani a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi yayi sharhi dangane da waccan kalma akan cewa fa akhadha udan dinnan sai yace sai ya dauko ud me ud me kuma ud yake nufi a cikin wannan hadisi sai ce ai khashaba ice ya ice sai ce fi lisanil arab bayani ya zo a cikin littafin lisanul arab na ibnul manzor al-ifriqi wani babban malami ne balarabe ne na nan kasar afirkar mu ya yi littafi wato mutumin asalin mutumin kasar masar ne ya yi littafi wanda yake fassara larabci amma yanayi yana haɗawa da fassara ayoyi na alkur'ani da hadisai mujalladi goma sha biyar ne kamusu sunan shi lisanul arab duk wata kalma da take baƙuwa yar ƙasar waje ce a larabci in ya zo sai ya kice ta ce amma fa wannan ba larabci bane gwaranci ne asali ya shigo sai larabawa suka markaɗe shi sai suka mai da shi ainihin larabci kamar yanzu bahaushe sai ce fanka fanka ai ba ba hausa ba ce to amma kuma shi kuma bature ai ba fanka yake ce mata ba kaga bahaushe ya ɗauko kalmar fan ya markaɗe ta ta zama yadda za ta yi mishi laushi a baka ya ce fanka to irin waɗannan kalmomin yana ji yana tsantsance su yana watsarwa yana nuna ga ba larabci bane ko kuma ko maka ba larabci bane asalin kalmar harshe kaza ne a larabci wannan kalmar kaza ya kamata a ce mata ko kuma wannan kalmar laraba ba su da ita sai dai da gwarancin suke faɗinta amma suka mai da ita larabci din mun fahimci wannan da kyau ko to albani ya ce a cikin lisanul arab aka ce al'udu kullu khashabatin daqqat duk wani ice wanda yake dan siriri sai a ce mai ud to da hausa tsinke kenan tsinke sai ka fasara shi da tsinke wakila a wata fadar kuma aka ce al'udu abinda ake nufi da al'ud khashabatu kulli shajaratin daqqa aw ghaluba icen duk wata bishiya dan siriri ne ko mai kauri qultu ni albani albani mai littafi sai na ce wal hadithu yu'ayyidu al-qawla thani wannan hadisi yana karfafa fassara ta biyu din da aka ce ainihin daqqa in kullu khashabatin khashabatu kullu shajaratin daqqa aw ghaluba yace to wannan hadisi ya zo da ma'ana ta biyu din ne fa inna tafsirahu bil qawl al awwal ba'idun yace fassara ainihin wannan hadisi da waccan kalma ta farko akan cewa tsinke to kun ga wannan magana ta yi nisa daga abin da hadisin yake nufi mutum zai dauko tsinke yace zai sujuda akai to ashe kaga udu da yazo a wannan hadisin sai ka fassara shi da me da ice in kuma kaga udu a cikin ainihin hadisin bukhari zaka ji bukhari ya ce babin da ke magana akan fitar da al'idani min al-masjidi al'idani ba idi biyu sallar karama da babba da sai ce idani udu yake nufi anan nan yan tsinkaye haka shara shara masallaci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine abin da kullun nake gaya wa mutane ba zai yiwu ka fassara hadisi da ra'ayinka ba da farko sai ka je ka koyi yadda ake fassara hadisi yanzu misali akwai kalima wadda mutane suna haɗuwa da ita gurra gurra mai ce gurra gurra sai a ce fassara ta ya danganci inda ta zo a cikin hadisin muslim da bukhari ya zo akan inna ummati ya tuna yawmal qiyama gurran muhajjilina gurra anan in aka ce gurra fari haske na goshi zaka ga doki wanda yake yana da fari a goshin shi da kafafun shi sai a ce wannan doki yana da gurra a goshin shi wannan haske fari to gurra kenan idan kuma magana ta tashi akan diya sai ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gurra za a ba da gurra wance ta bige wance sakamakon bige ta da ta suna kokowa sai ta bari sai manzon Allah ya ce za a ba da gurra ina ma'ana gurra anan bawa yaushe ka zo sai ce na zo gurrar wannan wata ina ma'ana gurra anan kuma farko <laughs> to yanzu jama'a idan ka ce kowace kalma in ta zo fassara ta kwaɗe ƙiƙam har kiyama ta tashi ai an gama tashin kiyama a cikin kwakwalwa lokacin da ta rikice an yi maka idza zulzilatil ardu zilzalaha an yi maka iza sama'un shaqqat iza sama'un fatarat duk in fatarat kwakwalwarka shakkat kwakwalwarka zulzilat kwakwalwarka limaza li'anna hashuha aljahalu wal ruɗani rudani da dimuwa ya shiga cikin kwakwalwarka kenan yasa ya kamata ka fahimci wannan ko a Hausa kalma ɗaya tana iya ɗaukan ma'ananoni da dama sai ya ce ka kawo mini goro ƙwarya guda ka kawo min azara ƙwarya guda ka je ka ɗibo mini gari ƙwarya guda ina ma'anar wannan ƙwarya guda a wurin 'yan goro da wurin 'yan azara guda ɗari kenan kwarya guda a wurin mata da suke kicin za su yi dambu jima ne aka fafe shi gashi nan kato sai a je a ciko shi da gari sai a ce kwarya guda amma duk ba kalma ɗaya ba ce kawo min gora kwarya guda kawo min gari kwarya guda shin gora kwarya guda zuwa za ka ciko kwarya masaki guda ɗari kawo min gari kwarya guda sai ka je ka samu wannan kwarya kwarya to ake nufi a nan to don haka lallai harshen larabci wallahi sai ka je ka koyi shi in ba haka ba wallahi sai ka je ka ainihin fassara mutane addinin musulunci sabanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi don haka ku je akwai malamai da suka iya adab suka iya balaga suka iya nahau suka iya ka'idoji na larabci ka je ka zauna su koyar da kai su maka jagoranci ga littattafan da ya kamata ka mallaka ka karanta littattafai kaza suna da hadari karka dogara da su kawamis kaza suna da hadari ka dogara da su yanzu ka samu mutane duk gaba ɗaya sun raja akan munjir to munjir kiristoci ne suka yi wani reverend father ne ya yi shi tun 1908 yau shekara tamanin da suka wuce wani reverend father ya yi shi wani wanda yake bin ɗarika katolika a ƙasar masar balarabe ne reverend father krista mungid da ka sani duk shekara su ne suna sabunta shi su cire wasu abubuwa su sa wasu abubuwa sai aka samu ni babban malami qahtani sai zo ya fitar da ainihin asaratul lugha wal a'lami fil munjid kurakuran da munjid ya tafka mujalladi guda kusan girman su ɗaya da munjid din kurakuran munjid kuma yana nan ni ina da shi sannan wani babban malami shi kuma ya zo ya yi annuza'atun nasraniya fi qamusul munjid jinin kiristanci da ke cikin munjid duk na nan da su wallahi sai ka yi a hankali sai ka je malaman da suka iya karatu sun ce maka kai hankali da kaza kaza ka amma zai ga mutum yana karanta hadisi wai zai je ce mun duba a munjid sama katolika kai ma Allah ya kiyaye to wannan hadisi yace al-Imam tabarani wal Bazzar su suka ainihin ruwaito shi wa Ibn Sammak da Ibn Sammak fi hadisi a cikin hadisan shi wato malaman da idan malami ya zan ya dan ruwaito wasu hadisai guda uku ko guda hudu ko guda goma sai ya ainihin dauki takarda sai ya kwafe su sai sa hadisu kaza hadisun wani sai ya sanya hadisan shi to shine sai kaga ana cewa fi hadisi a cikin hadisan shi a cikin takarda ta 67 fuska ta biyu wato wannan littafin da albani ya kafa hujja da shi makhtuti ne kenan rubutun hannu a lokacin wal baihaqi da al-imam al-baihaqi wa sanaduhu sahihun isnadin wannan hadisi sahihi ne kama bayyantuhu kamar yadda na bayyana shi fi sahiha a cikin silsilar sahiha a lamba hadisi na 323 Allah ya shiryar da mu as-salatu fi safina bayani akan halaccin sallah a jirgin ruwa kuna cikin tafiya sai lokacin sallah ya gashi kuna cikin jirgin ruwa to cewa shari'ar musulunci ta yarda za ku yi sallah ainihin a cikin jirgin ruwa din wasu ila sallallahu alaihi wa sallama an yi salati fi safina an yi wa manzon Allah tambaya game da sallah ainihin a cikin jirgin ruwa fa qala sai manzon Allah yace salli fiha qa'iman kai sallah a cikin jirgin ruwa a tsaye illa an takhafa al-gharq sai dai in kana tsoron nitsewa in kun tsaya ya zama jirgin ruwan zai yi tangal-tangal to sai ainihin ka yi sallah a zaune ko kuma ku yi jam'i din a zaune amma in ba haka ba to ku yi a tsaye to kaga wannan jiragen ruwa kenan yan kanana ko kuma irin na da amma yanzu jirgin ruwa da an yi kwalla ma balle sallah an yi kwalla an yi sallan kwado an yi duk har jirgin sama yana tashi akan jirgin ruwa yanzu jirgin sama yanzu sai a filin jirgin sama jirgin sama yana kan jirgin ruwa sai tashi fiwu sai to balle mai ruku'u da sujuda jirgi bai tangal tangal ba jirgin sama ya tashi akan shi zaka iya yi kenan wannan hadisi gashi al-Imam al-Bazzar shi ya ruwaito shi a lamba hadisi na 68 wa qutni da qutni da Abdul Ghani al-Maqdisi da babban malami uban malaman hadisi haka ake mishi kirari malami uban malaman hadisi duk wani malamin hadisi da ya zo bayan Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi da yake rawa in ko ya ce ba haka ba to ya daga hannun shi mu gan shi Abdul Ghani ibn Abdul Wahid maqdisi babban malami ne ya bi malamai ya bi malamai ya yi karatu rijalu duk mazaje da suka ainihin karantar da hadisai waɗanda ke da hadisai cikin kutubu sitta din nan ya haddace su a ka ya san su ya san tarihin su ya san komai bayanin su alhamdulillah sai ya zo ya fara karantarwa sai suka yi mishi sharri suka yi mishi tsiya suka lalata shi a wurin jahilai sai zama gaba ɗaya an ƙi amfana daga wannan wahala karatu da ya zo zai karanta sai ya ƙaura sai ya bar wannan gari sai ya koma sun je sun yi mishi sharri duk irin waɗannan ƴan ƙungiyoyi da waɗannan ƴan mazhabobi duk sanda ka zo ba ƙungiyarsa za ka yi wa salati ba sai su ce to ku yi hankali da shi da haka nan da nan sun nemi su lalata aƙidar shi su nuna mutane shi ba aƙida yake da ita ta musulunci ba sai marmaza sai rubuta littafi aqidatul hafiz al maqdisi aqidatu al hafiz abdul ghani ibnu abdul wahid al maqdisi a juz'i guda ta fi ainihin wato ta al-Imam sahawi girma domin shi yana yana kawo hadisai wani lokacin da isnadai da sauransu sannan ya zo ya zauna ya rubuta littafi al-kamalu rijal wannan littafi al-kamalu rijal duk wani mutum da zaka ji Bukhari ya ce haddafana har zuwa kan Muslim har zuwa kan Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i ibnu Majah da sauran wasu malamai ma daban da ke cikin duk da na waɗannan littattafai guda shida sai da ya kawo tarihin su ya feɗe su kakaf ya lissafe malaman su ya lissafe ɗaliban su ya lissafe komai su wannan littafi mujallabi arba'in ne shine alkamalu firrijal rijal sai aka zo aka samu babban malami alhafizul mizzi almajirin ibnu taymiya sai yayi tahzibul kamal ya lauraye ya ƙara wasu abubuwa shi kuma mujalladi talatin da biyar shi kuma ake buga shi sai aka zo aka samu tazhibu al-kamal na al-imam zahabi aka zo kuma aka samu tahzibu tahzib na ainihin al-imam ibn hajar al-asqalani ga kuma khulafatu tahzibu tahzib aka zo kuma ƙarshe aka yi taqribu tahzib wannan taqribu tahzib na ibn hajar to shine malaman hadisi cikin gaggawa in suna neman hukuncin wani malami amintacce ne wannan ko ba amintacce ba majhulul hali ne ko majhulul aini munkari ne ko na iri nan da nan da ka duba sai ka ji ibnu hajarin ya ce maka wannan mutum masturun wannan mutum wato majhulul hal ne min tasi'a ko min samina ko min kaza ya faɗa maka komai da komai nashi to wannan ainihin littafin shine malaman hadisi suka dogara akan shi to tambihin da nake fa mana anan don ya zama ya shiga cikin kunnen kowa kuma da ya ɗauka saboda gaba wannan littafi an samu su shu'aibul arna'ut da ainihin wani malami sun hau kan wannan littafi sun ce wai ibn hajirin ra'ayoyin shi ne ya bayyana to wannan ya nuna idan ra'ayoyin shi ya bayyana kai ma kana iya kawo ra'ayoyinka ka bayyana akan wannan mazajen hadisi kenan idan kuwa ya takaito zantutukan malamai da suka gabace shi ne ya fitar da ansa guda ɗaya to wannan ya nuna son zuciya ne ka saba mishi to abin da ya faru kenan ibn hajirin ba ra'ayoyin shi ne ya bayyana akan waɗannan malamai a cikin wannan littafi ba kamar yadda su waɗancan masu ta hakiki suka faɗi amma ya yi ƙoƙarin tace wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza akan malami wane to shi kuma sai ya fitar to yanzu sakamakon wannan maganar me yake hukuntawa kenan wani an ce munkarul hadis wani an ce kaza wani an ce kaza to in yazo sai ya ce fulanun sai ya ce munkar ko kuma ya ce matruk ko kuma ya ce ainihin wabba ko makamancin haka to dan haka bai kamata a saba mashi ba kenan to su sai suka zo in ibn hajirin ya ce saduqun misali ya ce wane mutumin kirki ne sai ka ko su ce bal siqatun a'a amintacce ne wato darajar shi tafi a ce saduq mutumin kirki kawai amintacce ne in ya ce fulanun yukhti'u kafir wane yana yawan kuskure sai su ce la sai su ainihin kawo wani hukunci daban to wannan na faɗa ne saboda masu koyan ainihin ilimin hadisi a ƙashin gaskiya wannan hukunci na su shu'aibu ba abin dogaro ba ne wannan ainihin takaribu nasu da suka yi sun sa mishi ainihin wato tahariru takaribi tahazi sun buga shi a cikin mujalladi hudu to ya kamata ka san wannan takaribin nan da yake asalin wanda ibnu hajirin ya ainihin rubuta shine abin dogaro a wurin malamai domin wannan son zuciya ta su shu'aib al-arnaud wanda zamu zo zamu magana akai nan gaba akwai wani wuri da Muhammad Nasir Din al-Albani zai magana akan su insha Allah zamu zo mu magana akai wannan son zuciyar ta su fa tana hukunta duk wasu hadisai da malamai suka yi ta hukuntawa a karkashin hukuncin Ibn Hajar kamar shekaru 700 da suka wuce to yanzu fa kuma sai an dawo kansu kenan matsala ta faru kenan to don haka lallai talabatul ilmi su zama ainihin sun faɗaka da wannan in ba haka ba to sai ainihin ka je ka ruɗu Allah ya shiryar da mu to wannan Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ya fitar da wannan hadisi shi ma fi sunan a cikin littafin shi as-sunan a takarda ta 82 fuska ta biyu wa sahahul hakim al-hakim ne saburi ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi yayi muwafaqa da shi wato a mustadrak hakim ya inganta hadisin zahabi kuma a talkhisul mustadrak ya yarda da maganar ya nuna ya amince da ita fa'idatun ash-shaykh al-allamah ce fa'ida wa hukmu salati fi ta'ira hukuncin sallah a jirgin sama ka salati fi safina to kamar hukuncin sallah ne a jirgin ruwa duk ne jama'a mun fahimta yadda ya halatta a yi sallah a kan jirgin ruwa to haka kuma ya halatta ainihin a yi sallah a kan jirgin sama domin wasu suna cewa ai sallah a jirgin ruwa da sallah a mota ya halatta amma bai halatta a yi a jirgin sama ba me dalilin ku sai suka ce saboda ita mota ta haɗu da ƙasa tayarta ta haɗa ta da ƙasa jirgin ƙasa kuma kwangirin shi ya haɗa shi da ƙasa to amma jirgin sama me ya haɗa shi da ƙasa sai aka ce iska ta haɗa shi da ƙasa iska ta haɗa shi da ƙasa eh an yi salliya ka'iman in istata'a haka a jirgin sama ma idan mutum zai iya yin sallah ainihin a tsaye sai ya ainihin yi sallah a tsaye wa illa in ba zai iya ba sallah jalisan sai ya ainihin yi sallah a zaune saboda shi jirgin sama wani lokacin yana dan rawa haka yana motsi ko kuma ka ji ainihin ba za ka iya ko jiri yana ɗibar ka don haka ne sai ka zauna dafa'an akan kujerar da kake ne ko kuwa ainihin akan inda ya sauƙaƙa maka ne a ƙasa ka samu wani fili babu laifi sai ainihin ka zauna ka yi sallah ɗin jalisan ima'an yana mai nuni bi ruku'in wa sujudin da ruku'in shi da sujuda kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata ka samu damar fuskanta alqibla fa biha yayi daidai baka samu ba babu laifi akan haka so dai ake kasancewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dole ne mu'mini yayi sallah abu na ɗaya da ake son ka sani a wannan aya kenan inna salata kanat alal mu'minina daga nan sallah ta zama wajibi da sauran ayoyi amma a nan ayar yanzu cewa alal mu'minina sallah dole ce ga muminai sai kuma ya ce kitaban mauquta dole din nan su yi ta kuma to dole ne akan lokaci shi yasa muka ce sahihiyar magana da sallah da azumi sallah lokacinta yayi ka bari ya fita muhtarinta da larurinta da gangan to babu dalilin da yace zaka rama ta wuta kawai za a yi da kai aka tashi kiyama maganin da zai hana ka shiga wuta shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ya aikata aiki na gari amma in ba haka ba to wuta za ka wuce duk wanda ba yin sallah wuta zai wuce amma mutum ya bar sallah da gangan a ce kuma eh zai rama ta dan haka yanzu haka sai karfe goma na dare wani ya dawo daga ofis ko ya dawo daga ma'aikata sannan zaka ji shi ya je ainihin yana ainihin ya hada yin sallah azhar la'asar magariba isha saboda an ce mishi sallar ta yi sai dai zunubin jinkirin sallar daban wannan muguwar fatawa ce kuskure ce su malaman fiqh da so gabata kuskure ne kai ko yanzu da aka nuna maka kuskuren abun ka kasa yadda ko ka ki yadda to lallai ka san cewa halaka kake nema kuma wannan fatawa ta ka ita ke daurewa mutane gindin su iya ainihin wato sakaci da sallah ba wai fatawa game da cewa ko mutum ya bari da gangan babu ramuwar ba don abin da muke cewa ba abin da zai maganin wannan sai wuta can kuwa an ce to zunubin daban kamar hajji ne a ce ai zunubin daban hajjin ta duk wannan ban kaura ne kuskure ne to haka ainihin azumi azumi ka ci abinci da gangan to babu ramuwa akan ka sai dai ka tuba amma jima'i shi aka samu ramuwa da kafara